سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الإمام الحافظ أبو بكر بن قيم الجوزية رحمه الله الخمسون أن الرضا يفتح باب حسن الخلق مع الله تعالى ومع الناس har yanzu a cikin abin da ya shafi bayani na rida shine wato yarda da Allah maɗaukakin sarki da kuma yarda da abin da Allah ya hukunta mala yace shi yarda da Allah maɗaukakin sarki yana buɗe ma bawa kofar kyautatawa tare da Allah maɗaukakin sarki hakanan kyautatawan bawa tare da bayin Allah mana zai zamo mai kyautata alaƙar shi da Allah maɗaukakin sarki har ya zamo mai yarda ne kuma zai zama alaƙar shi da mutane za ta zama alaƙa ce wacce take mai kyau fa inna husnal khuluqi min riba domin kyawawan ɗabi'u daga cikin yarda ne wa su'ul khuluq min al ah, haka nan munanan ɗabi'u kuma daga fushi ne shi yake sa mutum ya zama mai munanan ɗabi'u wa husnul khuluqi yablugu bi sahibihi darajata sa'imil qa'i kuma kyawawan ɗabi'u suna kai wanda yake mai kyawawan ɗabi'u din ya kai darajar waɗanda suke kwana suna sallah ko suke kashe su suna azumi ko da shi bai yi azumin ba ko da bai kwana yana sallah ba amma kyawawan ɗabi'unsa za su iya kai shi ya kamo darajarsu domin mutum yana iya kwana yana sallah amma kuma ya zama ba shi da ɗabi'u da mutane ko mutum zai zama mai yawan azumi ne amma kuma alaƙa shi ko ɗabi'unsa da mutane sai ka ga ba masu kyau ba saboda wannan sallah da yake yi da azumi da yake na karan kanshi ne bai shafi sauran mutane ba amma wanda zai yi mu'amala kuma da mutane ya shafi kowa da kowa ba na karan kanshi ba ne kuma wannan an gina shi ne akan faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisi mai inganci manzo sallallahu alaihi wa sallama yace inna rajula la yablugu bi usuni khuluqihi darajata sa'imil qa'im cewa mutum bawa yana iya kaiwa darajar mai yawan azumi mai yawan sallah da kyawawan ɗabi'unsa haka idan bawa ya zamanto mai yarda ne da Allah lallai ɗabi'unsa suna kyaukata, zai zama mai kyawawan ɗabi'u haka nan idan ya zama mai rashin yarda ne kuma ɗabi'unsa za su munana Allah ya tsare mu ya ce to kamar yadda kyawawan ɗabi'u suke ɗaukaka darajar bawa wasu ulkuluk munanan ɗabi'u kuma ya ya'kulul hasana suna cinye ma bawa kyawawan ayyukansa kamar yadda wuta take cinye itacen an saka kuma wannan ya tabbatar da haka a hadithin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka rawaito cewa an bashi labarin wata mace wata mata ce aka bashi labari cewa eh, tana sadaka daga dukiyarta tana yawan sallah tana yawan azumi amma kuma mutane da makwabta ba sa jin daɗin ta yace hiya finna yace wannan tana wuta saboda me saboda munanan ɗabi'unta sai aka bashi labarin ɗayar kuma aka ce ga wata mace ita kuma ba ta da abin hannu ba abin da take yawan sadaka da shi ba kuma mai yawan shagaltuwa da ayyuka na ibada bane amma kuma kowa yana mata wato kyakkyawan shaida akan mu'amala da makwabta yace hiya fil janna yace hiya fil janna kenan kaga wancan duk da kyawawan ayyukan da saboda munanan ɗabi'un wanda rashin yarda ne yake kawo haka da Allah ya sa wannan munanan ɗabi'u din da rashin yarda ya cinye mata kyawawan ayyuka zai zama tana kuntata ma mutane tana musu abubuwa waɗanda suke marasa kyau alhadi wal khamsun na hamsin da ɗaya annan riga cewa ita yarda da Allah madaukakin sarki yusmiru surural qalbi bil maqduri fi jami'il umur yana gadar ma bawa ma'ana walwala na zuciya da abin da Allah ya hukunta masa a kowane al'amari dan dai akwai yarda duk abin da mutum ya samu kanshi a ciki zai zama to mai walwala ba zai zama cikin kunci da damuwa ba wa nafsi da tsarkakan zuciya wa sukunuha da kuma kamewarta fi kulli halin cikin kowane hali da haka ko ya samu ko ya rasa ba zai shiga cikin damuwa ba saboda me saboda ya yarda da abin da Allah ya yanka masa kuma wannan za a samu misalai da yawa daga magabata wa Umar radiyallahu anhu yana cewa ni fa ban damu ba a kowane irin hali na wayi gari na samu kaina ko da daji ko ba daji ce shi bai damu ba kowane hali ya samu kanshi a ce abubuwan hawa ne guda biyu da masu dadi da marasa dadi ya ce to duk dokin da ya zo masa ya wayi gari da shi hawa yake idan ya zama mara daɗi ne ya san akwai haƙuri a ciki idan ya zama mai daɗi ne ya san cewa akwai godiyar Allah a ciki shikenan to duk wanda ya ɗauki wannan za ka samu ya zama ba shi da damuwa cikin rayuwarsa ko ya rasa wani abu bai damuwa wa kuma aninatul qalbi inda kulli mafza'in kuma zai samu nutsuwar zuciya a lokacin da ake cikin razana muhli'in abu mai daga hankali min umurin duniya na daga al'amuran duniya wa bardal qana'ati kuma zai samu wato asalin sanyi na wadatar zuci wa irtibatul abdi bi qasmatin min rabbi kuma zai zama wato mai kishi ne da abin da Allah ya raba masa ya bashi wa farahu bi qiyami maulahu anhu kuma zai dinga farin ciki na ganin cewa wanda yake ne shi ne shine wanda ya zaba masa wannan wastislamuhu kuma zai zama mai miƙa wuya li maulahu ga wanda yake mahalicinsa ne fi kulli shay cikin dukkanin al'amari wa ridahu minhu bima yujrihi alayhi kuma zai yarda da duk abin da Allah ya gudanar masa wa taslimuhu lahu al-ahkam wal qadaya kuma duk abin da Allah ya hukunta ko ya hukunci da shi ya yarda baya ji a cikin sa wa atiqadu husni tadbirihi kuma yana gudurcewa zuciyar shi cewa duk abin da Allah yayi ma'ana wannan kyakkyawan shiri ne na Allah ko menene ya san cewa shiri ne na Allah wa kamali hikmati kuma ya san cikar hikimar Allah ne wa yadhhabu anhu shakwa rabbih ila ghayrihi wa tabarruhi bi amriyati kuma shi yarda din yana tafiyar masa da kai koken Allah wani waje mana bai zuwa ya samu wani ce to wani kaga da tare muke amma kaga mu yanda Allah ya damu baya yi wannan inda yana da yarda inda yana da yarda baya kai koken domin wanda zaka kai kokan Allah wajen shi shi ba ba zai iya ma abin da Allah bai ma ba dan adam ne kaman ka kuma Allah yana fushi a kai bukatar da ba a iyawa sai tashi zuwa wajen wanda bai iyawa saboda haka idan akwai yarda zaka samu mutum bai koke bai koka Allah a wajen bayin Allah ma'ana ko kuma fusata da abin da Allah ya hukunta wali hada ba ba'd al-arifin rida shi yasa wasu daga cikin masana Allah suka ce ita yarda din nan husnul khuluqi ma Allah shine kyautata mu'amala da Allah duk abin da Allah ya maka zama mai kyautata zato da shi kaza mai kyautata mu'amala da Allah to wannan shine yarda fala yaqulu dan haka mutum ba zai zo ya ce kai mutane ba suna buƙatar ruwan sama ba Allah ya san suna buƙata ko ba zai zo ya ce akwai kamar yanda yanzu muke a ce kai ana tsananin zafi zafi ya damu mutane ba ma'ana wasu suna ganin cewa faɗin hakan ya ci karo da yarda da hukunci Allah Allah ne kawo zafin ai gane ko da haka ba zai ce wannan rana ce mai tsananin zafi ko mai tsananin sanyi ba ko ya ce kai talauci fa bala'i ma mutane suna faɗa sai ce kai talauci fa bala'i idan Allah ya rubuta ba to ya zide shi eh huwa bala ikhtibar huwa min Allah jarabawa ne daga Allah to Allah ya rubuta zaka ja da hukuncin Allah ne wanda Allah ya daura mishi rashi din yayi sai dauke makan shi ne ba zai dauke makansa ba kuma ba zai dinga cewa ai iyalai damuwa bane ba azon zai zo ya ce kai yawan iyali ba damuwa ne duk ana faɗa a cikin mutane haka wannan malamin ba ya zamanin mu yake ba amma abu ne wanda yake na ilimi ya riga ya faɗe shi tun zamani mai tsayi kamar ya san cewa za a auko cikin irin wannan zamanin da muke ciki yace wala yusammi shay'an qadahu Allah wa qaddarahu ismin madmum duk abin da Allah ya hukunta ya tabbatar da shi ya zantar bai kiran shi da mummunan suna gane ko misali bai cewa ai ai mutuwa mutuwa bala'i bane da eh mutuwa bala'i ce amma ba zai faɗa ba zai ce wannan mutuwa hukuncin Allah ne kenan wai kudu hada ya faɗa abu wanda yake na alkhairi idza lam mu Allah subhanahu wa ta'ala matukar ba Allah bane ya zargi irin wannan abin fa inna hadha kulluhu yunafi rida domin duk fadan haka din yana cin karo da yarda da hukuncin Allah shi yasa Umar ibn Abdul Aziz ɗaya daga cikin magabata jikan Umar dan Khattab ne yayi kanibanci bayan kanibobi yake cewa asbahtu wa mali sururun illa fi mawaqi'il qadar yace wallahi ne in nawayi gari ba abin da yake min dadi illa abin da Allah ya kaddara a nan nake samun jin daɗi na in wayi gari in ji cewa to Allah ga abin da ya hukunta min a rayuwata shine jin daɗi na amma wani ya tashi ya wayi gari ya ga abin da Allah ya kaddara mishi bai jin daɗi da wannan sai ya daura duk damuwa ya daura a kansa sai ya ga kuma damuwar ba za ta yaye wa qala ibnu mas'ud radiyallahu anhu abdullahi dan mas'ud yake cewa al-faqr wal gina da wadata da rashi waɗannan wasu ababen hawa ne guda biyu ya ce wallahi ni ban damu kowanne na hawa a ciki ba mana kowanne na samu kaina a ciki ba damuwa domin ya ce idan talauci ne da rashi na samu kaina a ciki ya ce fa inna fihi sabr ai akwai hakuri mana sai dau hakuri na haushi ya ce wa in kana gina idan kuma wadata na samu fa inna fihi al sai na samu abin da zan ciyar da shi ba inda ku mushkila wani ne in ya tashi yawa yi gari ya ga babu ba shi kenan duk bakin cikin duniya ya daura a kansa duk wani damuwa ya kalla ya daura a kan makwabtansa da mutane ai suwa na dama jiya su ne dama ba su kawo min kaza ba sai bara tuna tsohon bashi wai fatara mai ta da tsohon bashi sai bara tuna ai wane da bai biya ni bashi nan ba duk shi ya jefa ni a damuwan nan to kaga in mutum ya waye gari ya samu kanshi akan rashi to shikenan ya san cewa wannan zabi ne na Allah gare shi ai dama ya zo duniyan babu shi ko ya zo duniya da wadata kuwa ya shiga duniya babu komai dama sai da aka masa sutura to haka nan yawaye gari zai iya samun kashe a wannan halin da ya samu na da a ce wa qala ibnu abil hawari au kila lahu wasu suka ce wani mutum ne yake cewa kai ni buri na ina ma da a ce dare ya fi haka tsayi kuma shi ya faɗi haka ne saboda kwaɗayin cewa in dare ya fi haka tsayi a yanayin dan ya samu sararin yawaita ibada sai wannan malami da ya ji wannan maganar sai ya ce eh abin da ya faɗa ya faɗa abu mai kyau amma kuma ya faɗa abu mummuna ya ce ya faɗa abu mai kyau saboda ya yi burin tsawon dare saboda ibada da kusanta da Allah amma abin da ya faɗa mara kyau a wannan zancen nasa shine ya yi burin abin da ba shi Allah ya so ba ai Allah bai so daren ya yi tsayi ba da sai ya wa ahabba ma lam yuhibbu Allah kuma bai so abinda Allah ya so ba Allah shi ya so daren ya tsaya haka da sai ya gwagwadan abin zai na ibada ya hakura ba sai ya ce gashi abin yake so ba wa qala Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Umar dan Khattab radiyallahu anhu yana cewa ma ubali yace wallahi ni ban damu ba duk halin da na wayi gari ko na kai yammaci ban damu ba ya ce min shiddatin ko cikin tsanani ne aure sa'in ko cikin walwala ne duk halin da ya samu kaina ce ya ce ni bai dame ni ba da haka dan ya wayi gari yana cikin wadata ya ce haka Allah ya so dan ya wayi gari yana cikin rashi ce haka Allah ya so dan ya kai yammaci ya samu wani arziki da Allah ya jeho mishi ya ce haka Allah ya so in ya kai yamma ya rasa wani abu ya san haka Allah ya rubuta mishi ce shi duk halin da ya samu kai shi a ciki bai damu ba to ina ma da mutane za su kasance haka yanzu wani ya samu kan a irin wannan hali ya ce Allah kai mu 2019 abin da zai faɗa ke ya gan 2019 din ƙuri'a za ta canja mishi halin da yake ci. wallahi Allah ne zai canja mishi ba ƙuri'a ba ƙuri'a ba ta canja mishi halin da yake ci. ba wata ƙuri'a da za ta canja mutum halin da yake ci. ba kuma wani shugaba da zai canja ma halin da kake ciki sai Allah ba ka irin wannan kurakuran mutane da yawa suna fadawa shi. yanzu wasu na nan suna ta maganganu masu zafi ai Allah ya kai mu to bari ya kai lokaci wani kila washe garin ba zai kai ba ba za a waye gari da shi ba ballan ta har ya je wannan kuriya to haka abin da kake da shi shi kake alfahari da shi ke ka da haka halin da wani yake ciki wallahi ya fi kyautuwa fiye da wani In ya tunda zai duba ga halin wani zai gode ma Allah halin da yake ciki to shi yasa Umar yake cewa shi bai damu da halin da ya samu kanshi a ciki ba wa qala yawman limra'atihi atika akwai matarsa atika yar uwar Sa'idu ibn zaid sahabiya ce wata rana wani abu ya hada shi da mai ɗakin sa sai yayi fusata shi Umar din kenan yace wallahi yau sai na bata miki rai yace yau sai sai kin ga abin da zan miki sai ta ce a ah, zaka iya raba ni da addinin musulunci bayan Allah ya shiryar da ni ma'ana ka iya cire min shiriya ka kai ni cikin bata sai ya ce wallahi ba zan iya ba ta ce to wallahi akwai wani abin da zai sa ni damuwa in dai ba raba na aka yi da addini ba da abin da kai kai ni a waje na komai ne ma'ana tana nufin cewa duk abin da ya same ta ta san Allah ya rubuta saboda haka in dai ba raba ta da addini za a yi ba wanda kuma wannan baya hannunsa yana hannun Allah ne to ko me zai mata tace ta san cewa abu ne wanda yake Allah ya kaddara ɗan mummuna ne zai same ta ko ya faɗa ko bai faɗa ba a kan shi zai same ta idan kuma kyakkyawa ne zai same ta bai isa ya tunkuɗe wannan kyakkyawan ba da haka abin nufinta ba wani abin da zai zo mata mummuna daga gare shi sai dai idan zai raba ta da addini wannan kuma ba a hannunsa yake ba wannan a hannun Allah Sufiyanu Thauri wata rana ya faɗa a wajen wata mace da ake kiranta Rabi'atul Adawiya ana misali da ita wajen tsoron Allah ya ce Allahummar arda'anna Allah ka yarda da mu sai ta fusata ta ce yanzu kai baka jin kunya ka ce Allah yarda da kai alhalin kai baka yarda da Allah ba tukuna. ta ce ka yarda da Allah kafin ka nemi Allah yarda da kai ba wai ana nufin su biya ne tsauri ba mutumin kirki ba ne huwa min min ahsanin nas ya ɗaya daga cikin mafi kyautatan mutane to amma dai ka gaya masa haka kila hanyar nunarwa ya ce wa ai ka yarda da Allah tukuna kafin ka ce Allah yarda da kai ai shi yasa Allah yake cewa radiyallahu anhum wa radu an Allah ya yarda da su sun yarda da shi amma sai da suka ba hanyoyin samun yarda Allah Allah ya yarda da su dan mutum bai ba hanyoyin ba ba zai samu wannan yarda din ba to haka tace ka yarda da Allah tukunna kafin Allah ya yarda da kai sai ya ce astaghfirullah ina neman gafara Allah akan abin da na faɗa kaga bawan Allah ke ya ce Allah na tuba da abin da na faɗa sai wani mutum ya ce to yaushe ne ma'ana bawa zai yarda da Allah sai ta ce mishi in kana sururuhu bil musibati mislu sururihi bin ni'ma wannan shine mai wahala ta ce idan farin cikin shi da musiba daidai da yake da farin cikin shi da abin da ya same shi na ni'ima yanzu suka kwatanta wata ni'ima ce Allah ya baka wani irin farin ciki kake ba zai kila musattu ba to ka kwatanta cewa wata musiba ce ta same ka ya kake ji sai ta ce sai ya zama farin cikin ka da da da ni'ima ya yi daidai da yadda kake musiba shi ma ba za ka yi fushi da Allah ba mana Allah ya jarabe ka da wata musiba ka yi ƙoƙari ka fi ƙarfin zuciyarka ka daidaita kanka mana mummunan kalma ba za ta fita daga bakinka ba kuma mummunan tunani ba zai zuwa a cikin zuciyarka ga Allah maɗaukakin sarki ba in musiba ta same ka mana musiba tana samun bawa ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko qaddara Allahu wa ma sha'a fa'al musiba na samun bawa bawa ya koma ga Allah ya ce ya Allah madaukakin sarki wannan musiba da ka jarabe ni da ita Allah ina neman ka samu mun mafita a cikin ta ta iya yiwa Allah madaukakin sarki wasu abubuwa na aikata ka jarabe ni da wani to bawa ya dinga yi tirabi da wani wa fi asalin ilahi wani daga cikin abubuwan da aka rawaito wanda irin wannan yawancin su Isma'iliyat ne cewa Allah maɗaukakin sarki yana cewa wai menene damuwar bayina da duniya menene suke rataye rayuwarsu akan duniya yace innal hamma bid dunya ai himmatuwa da duniya ko damuwa da ita duniyan nan yuzhibu halawata munajati min qulubi zai tafiyar da jin daɗin wato asalin samun saduwa da ni daga cikin zuciyarsu ma'ana abubuwa guda biyu ba a haɗa su a zuciya mutum bai haɗa. neman samun yarda Allah maɗaukakin sarki da neman duniya a lokaci da a zuciyarsa ba za su haɗu ba illa hada au hada ka kaga annabawan Allah sun ajiye duniya sun nemi yarda Allah saboda guda biyun ba su haɗuwa dole idan suka haɗu ɗaya zai rinjaye ɗaya wanda aka fi karkata a gare shi shi zai rinjaye shi yasa zaka ga wasu Allah ya sa su daga cikin malamai ne ko kuma masu kira zuwa ga Allah to duk lokacin da suka yi ƙoƙarin haɗa duniya da wannan aikin sai ka samu ɗaya yaron jayi da kuma yana da jayi sai ga mutum mai da'awa ne amma waccan nan ta ƙarfi sai ka rasa shi mai da'awa ne ko kuma a'a eh, ɗan siyasa ne ko kuma a'a menene kasuwanci dai ba a hana ba amma za ka ga mai da'awa ya shiga rigar kamar irin ka 'yan siyasa ai ana samu da yawa to rigunan guda biyu ba sa sakuwa sai dai ka cire ɗaya ka sa ɗaya ko dai ka sa rigar malanta ka fito a cikin malamin naka tsantsa ko kuma ka cire rigar malanta ka sa ta siyasa amma ba ka haɗa guda biyu in ka haɗa guda biyu kuma akwai damuwa dan riguna ne guda biyu da ba sa sakuwa ko suna sakuwa ta zuwa ce wani babban malami ya fito takarar kansila ai kaga wannan sai dai a kiwace rigar Sai bar dai masu takarar kansila su takarar su ta kansila shi dai a nemi shawarwari a wajensa saboda ya riga ya ɗauki wata riga ya saka amma wannan rigar kuma ba za ta tafi da wancan abin ba don in ta tafi da wancan abin akwai damuwa zai zo ya haɗu da 'yan daudu zai zo ya haɗu da kaboi zai zo ya haɗu da 'yan iska da 'yan bangan siyasa duk za su zo taron gidansa kaga wanda yake mai da'awa ko wannan tafiyar ba za ta yi kyau ba ko zai shiga inda ba a shiga Aljanta zai zauna a ci abin da bai halatta a ci ba yana gani a hanyar ce je shiga cikinsu za a ji tebur ɗin daga shiga mai shan giya kuma za a kama wancan giya a kama shi abin shan da haka in ya sa wannan rigar ba shi ba wancan abin kuma sai dai in rigar za ta iya hana shi za ta iya sa shi ya hana waɗancan abubuwa wanda wannan shi ya fi wahala an gane ko almuhim ma'ana san duniya da kuma mutum ya ce zai haɗa shi da neman lahira a lokaci ɗaya ba sa yi gane ko to mala ya ce wakila wasu kuma suka ce aktarun nasi hamman bin duniya aktaruhum hamman fil akhirah wasu suka ce duk mutanen da suka fi yawanta damuwa a duniya to a lahira sai ka same su su suka fi yawan damuwa duk wanda ya fi yawan damuwa da duniya da damuwoyinta duk abin duniya ya damuwa shi a duniya ne to in yaje je lahira sai ya fi kowa damuwa kuma haka ne ya damu ya tara abin duniya in ya je ranar tashi alkiyama za a tare shi sai ya yi bayanin wannan abin da ya tara wa aqalluhum hamman bid dunya wanda kuma yafi su karancin damuwa da duniya zaka same shi aqalluhum hamman fil akhirah sai yafi su karancin damuwa a lahira wannan kuma ka'ida ce fal imanu bil qadar wa rida bihi idan mutum yayi imani da kaddara kuma ya yarda da shi din wannan yuzhibu anil abdil hamma wal ghamma wal hazan yana gusar ma da bawa kunci da damuwa da bakin ciki lai mutum ya samu yarda wa dhukira arwabi'atu arwabi'ata waliyullahi quduhu min al mazabi duk da wannan misalin da mala ya kawo ya ci karo da karantarwa ta shari'a ana kar a jana ta cewa malam ya faɗa a ce ai malam duk abin da ya faɗa ɗari bisa ɗari kwan duka daidai ne da kowa ana karɓar magana shi a ajiye sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ita wannan matar an sake ba ta labarin wani waliyi ne wani amma abincin shi a tanda yake kai ka a cikin ƙazanta kaga wannan ya ci karo ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah yake ce mishi ya ayyuha rusulu kulu min at-tayyibat tanda dai ba tsaye ba a cikin tanda ce wai shi abincin shi a tanda ne sai wani mutum ya zauna ita yake cewa to shi wannan mutumin me yasa ba zai roƙi Allah ya sanya mishi arzikinsa a wani waje ba a tanda ba sai ta ce kai ka mana shuru baka san cewa waliyan Allah ma'ana su sun fi yarda yardar su tana hana su su roƙi Allah madaukakin sarki ya canja musu yanayin su zuwa wani yanayi ba amma wannan kuskure ne ya ce mutum abincin shi a tanda wannan junun hauka ne wannan ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk tsoron Allah baba a bayan shi yake abincin shi a ina yake tayyibat abubuwa masu tsarki ba taba cewa yau ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin wanda yake mai kazanta eh, hatta abin da yake mai tsarki ne a hannun mutane amma kazanta ne na dukiyarsu Allah ya haramta mu Shi shine sadaka yanzu ka cire sadaka ka ba annabi Allah ba zai karba ba abu ne mai kyau ai dabino ne ko me ka cire ka bada amma ba za ka ba annabin Allah ko saboda me saboda kazanta ne duk da yake mai tsarki ne amma kazanta ne don haka maganar a ce idan wasu suna gini akan wannan sai ka ga mutum ya fito a da gargaji ka gan shi kazanta ba wanka ba wanki ba tsafta wai zai ce ma ai shi shi mai neman kusanci da Allah ne da cin kazanta Allah ya gaya ma muminai cewa kulu min at-tayyibat ku ci daga abubuwan da suke tsarkaka ne ba inda aka zo cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ci abin da yake kazanta ne Allah ya haramta mana cin kazanta hurimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghayri Allah bihi har in waɗannan abubuwa ne almuhim inda sun ba da misalin cewa mutum yana jin kunyar idan ya samu kanshi a wani hali na matsi wasu bayan Allah suna jin kunyar su ce Allah ya cire su a wata kamar yadda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka kasance sun dau lokaci mai tsayi suka ga ba su samu wani rashin lafiya ko wata jarabawa ba sai su koma su fara tuhuma kansu su ko sun ma Allah da yake dan jarabawa dinnan da suke samu tsarkaka ne da daukakar daraja to idan ba su samu wannan ba sai su dinga ganin kamar wani laifi suka yi kala wa fi atharin isra'ili wani athar da aka sake samuwa daga banu isra'ila cewa annabi Musa alaihi salam ya tambayi Allah cewa menene abin da zai sami yarda Allah a cikin sa sai Allah ya masa wahayi cewa ainihin yarda ta cikin abin da kake kyama ne baka so kai kuma ba za ka yi iya haƙuri a cikin abin da baka so ba eh dan adam ba iya haƙuri a cikin abin da baya so dan adam baya son mutuwa dan adam baya san kunci baya san damuwa to a cikin nan ake samun yarda Allah kuma sai Allah ya jarraba mutum sannan ya sami yarda Allah ya ce a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa la yuftanu yanzu mutane suna tsammanin za su ce kawai mun yi imani ne ba tare da an jarraba su ba wannan ba zai yi ba dole sai an samu wannan jarrabawa duk yanda mutum ya kai to sai ya samu wannan jarrabawa to shine cikan imaninsa sai ya ce to ya rabbi ya Allah nuna min abin nan sai ya ce ai inna libahu fi ridaka bi qaba'i ai yarda ta shine ka yarda da abin da na hukunta shine zai sa ka samu yarda ta ma'ana komai dadin shi komai rashin dadin shi shine ma'anar fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa an tu'mina bil qadari khairihi wa wani hadisin ma haka athar cewa annabi Musa ya ce ya rabbi ya Allah ayyu khalqika ahabbu ilayka wai cikin halittarka wanne ne yafi ƙaunuwa a gare ka sai ya ce man idza akhadtu minhu mahbubahu salamani shine wanda idan na ɗauke masa abin kaunarsa sai ya dinga neman sulhu da ni ma'ana sai ya dinga komawa ga Allah yana neman yarda Allah kuma wani ya tabbata cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan bawa Allah madaukakin sarki idan bawan nan yana da da sai Allah ya ɗauki wannan ɗan daga gare shi Allah zai ce ma mala'ikunsa alhali shi ya fi sanin halin da bawan yake ciki zai tambaye su ya ce mai bawa na yake bada in suka ce ya haƙura ya nuna yarda ya mayar da komai zuwa gare ka sai Allah ya ce to ina muku albishin cewa na mushi sakamako da aljanna akan abin da yayi to kaga wannan shine yayi sulhu yayi sulhu da Allah mana Allah ya dauke ma wani abu ka komai da komai zuwa ga Allah karka yi tsammanin cewa a'a wane alhamdulillahi Allah ya yayi ma mutane irin wannan damuwa ta jahilci ta al'adu waɗanda suke sun ci karo da addinin musulunci ai da akwai al'adun cewa sai a kalli wani mutum duk da yake har yanzu akwai a cikin waɗanda ba musulmi ba wasu ƙabilu in aka ga mace ta yi shekaru mai yawa ta tsufa da an ga yara suna yawan rashin lafiya sai a ce ai ita take kashe su a rashin imani ne ai duk hanyar da za su sai sun kashe ta an yi ta aikata haka a wasu kasashe ghana cote eh, d'ivoire ina ne sai ta kashe tsofaffi ko haka kawai a ga mutum mai irin cuta ta zabiya din nan sai a ce ai shi maye a ce ai shi yake kawo cuta a gari haka wannan mayan bai ma'ana wannan shi ma Allah ne bai daura mishi wannan jarabawa shi ma jarabawa ce da shi to wasu zaka ga ba sa da irin wannan tunani to alhamdulillah a cikin al'adar ƙasar hausa wannan abin ya fara kaucewa da duk inda gaje ko ƙauye aka je sai a ce ai akwai mayu a garin don haka sai an je an gaya musu an zo da baki da ana faɗa irin wannan to kaga wannan duk muna na al'adu ne waɗanda yi marasa kyau to alhamdulillah Allah ya kawo mana addinin musulunci Allah ya kawo mana imani da kuma imani da kaddara da sanin cewa Allah madaukakin sarki shine mai amfanarwa shine mai kawar da cuta to lallai duk wanda wato Allah madaukakin sarki ya dauke masa abin sansa kuma ya komai ya mayar da komai zuwa ga Allah yayi sulhu da Allah ma'ana ya nuna Allah ne mai komai to wannan shi yafi kaunuwa a wajen Allah sai annabi Musa ya sake tambaya cewa to ya Allah wanne ne ka fi fushi da shi sai ya ce shine wanda idan ya ban zabi a cikin al'amari ya yi addu'a ya Allah ina cikin wata damuwa Allah ka samun min da na mafita sai Allah ya jarabe shi da abin da ba shi yake so ba ya ce sai ya yi fushi da hukunci na wannan shi na fushi da shi ji Allah da haka mutum yana iya samun kanshi cikin wani yanayi cikin tsaka mai wuya sai ya ba Allah zabi shi a tunanin shi dole ɗan adam yana da abin da ya fi so to idan abin ya tashi fitowa sai ya ga abin nan da shi ya fi so sai Allah ya bashi ba wannan abin ba to idan ya yi haƙuri a kan wannan ya yarda da abin da Allah ya zafan mishi to wannan Allah ya fi yarda da shi to a da idan ya yi fushi ba ya nuna cewa bai yarda da hukuncin Allah ba to wannan sai Allah ya fushi da shi ya sake zuwa cikin wani hadithin ma wannan hadisan dai yana bukata a tabbatar da ingancinsu amma ma'anansu haka din in an duba wasu dalilai da ba. Allah yake cewa ana Allah ni ne Allah la ilaha illa ana babu abin bautawa da gaskiya sai ni qaddartu taqadira Allah yace na hukunta abubuwan da suke masu aukuwa na qaddara wa dabbartu tadabir duk wani abu wanda ake gudanarwa Allah yace ya riga ya gudanar da shi wa ahkamtu sun'a Allah yace kuma na kyautata wato halitta da duk wani al'amari mai aukuwa famar kenan duk wani abu da mutum zai yi tunani Allah ya riga ya hukunta shi domin Allah ya rubuta komai ya hukunta tun kafin ya halicci dan adam da haka duk wanda ya yarda da abin da ya same shi Allah ya ce to wannan ya sami yarda ta har lokacin da zai sadu da ni wanda ya yi fushi kuwa da abin da ya same shi to ya yi fushi da wacce hukuncin na Allah kenan to fushi yana kansa har wanda zai sadu da Allah madaukakin sarki Allah ya tsare mu na hamsin da biyu ma ya ce anna afdalal ahwal halin da ya fi kowanne ɗaukaka da daraja shine arradbatu fillah neman abu a wajen Allah da sa tsammani a wajen Allah da duk abin da ya shafi na irin wannan matakai wa zalika la yatimu illa bil yaqin wannan kuma baya taba samu sai in kana da tabbaci a wajen Allah ma'ana zuciyarka ta samu tabbaci da kabuwa wa rida anillahi da kuma yarda da Allah shi yake gadar da wannan wani hada kana sahal shi yasa wanda daga cikin magabata sahal tusturi yake cewa hazzul khalqi min al yaqin ala qadri hazzihim min al rida gwargwadon yardarka da Allah madaukakin sarki gwargwadon irin tabbacin da zaka samu a zuciyarka ga Allah idan mutum mai karfin yarda ne da Allah sai ka samu yana da tabbaci a zuciyarsa mai karfi idan kuma mai raunin yarda ne da Allah zaka samu ko abu ne zaka ga bai da yaƙini in aka ce Allah sai dan fara kamar dai bai da tabbaci dari bisa 100 to wannan yana da karancin yarda da Allah yace wa hafdhuhum min rida ala qadri rabbatihim fillah kuma rabansu a wajen yarda da Allah shine gwargwadin yanda suke da bukatar su a wajen Allah na hamsin da uku ma yace anna rida ita yarda da Allah din nan yukhlisuhu min aibi ma lam yana kubutar da shi daga aibanta duk abin da Allah bai aibanta shi ba wa min dhammi ma lam yadhmuhu Allah kuma yana kubutar da shi daga zargin abin da Allah bai zarga ba yace fa innal abda domin shi bawa a ɗabi'ar dan adam shine idza lam yarda bi shay'i abahu bi anwa'il ma'ai ai shi ɗabi'a ta dan adam duk abin da yaji baya so zaka ga yana bata shi in dai baya son abu ko wani yana so abin shi baya so zaka ga zai bata abin da ta hanyoyi da yawa wannan ɗabi'a ce ta dan adam wa zammahu bi anwa'il madam zai ta zargin abun wa zalika minhu qillatu haya'in min Allah mala yace duk mai aikata haka yana da karancin jin kunyar Allah kamata ko ba ka san abu ma'ana abin nan ya auku ka ji kunyar wanda yayi wannan abu wanda ya hukunta wannan abin shine Allah wa zammin lima laysa laysa lahu dhanbun wa aibun li khalqi yace yin haka kuma yusqitul abda min aini rabbi wannan yana zubar da bawa a gaban Allah walau anna rajulan yace sai ma da ya bada misali yace inda a ce wani mutum haka kawai ku haɗu da shi sai ya kira ka ya shirya ma abinci mai kyau ya gabatar ma da abincin sai ka zo in ka zo sai ka kalli abincin ce wannan abincin bai yi ba inda ma abu kaza aka kawo a'a wannan ba irin abinci da ya kamata a kawo bane sai kana ta aibanta abincin yace misali ne to idan kai haka kana ganin mutumin nan zai ji daɗi wannan zai haifar da fushin wannan mutumin ga abin da kai to haka ne idan Allah madaukakin sarki ya hukunta wani abu sai kana aibanta wannan abin kamar kana neman fushin Allah neman fushin Allah wa mustadiya minhu an yaqta zalika anka kuma mutumin da yazo ya kawo ma irin wannan liyafa ya shirya ma abinci sai ka faɗa haka me zai ce zai ce bawan Allah an ga fa baka bukata ne za a kwashi ko eh to Allah madaukakin sarki da ya wannan abin zai iya raba ka da abin da kake samu na ni'ima in ka yi fushi da wannan shi yasa wasu ke cewa inna dhammal masnu'i wa aibahu idan lam yadhunnahu sami'ahu gai gibatu lahu wa qadhu fi yace zargin duk abin da aka yi ma'ana duk abin da kaga Allah ya hukunta ka dinga zargin sa kana tsangwama sa kana fushi da shi kaman kana yin giba ne ma Allah kaman kana wato ambatan Allah da mummunan abu wanda kuma wannan mummuna ne sai na hamsin da hudu mala ya cewa mu gane cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya roƙi Allah maɗaukakin sarki yake cewa yana roƙon Allah arriba ba'd al-qada ya roƙi Allah maɗaukakin sarki cewa Allah ya azurta shi da yarda bayan Allah ya hukunta abin da ya hukunta ba arriba qabla al-qada ba ba'd al-qada domin wannan shi ya huwa halal ma'ana Allah ya hukunta abu mutum ya yarda da wannan abin wannan in ba Allah ya azurta ba wa ba kuwa bane ke samun wannan da yawa zaka ga wasu Allah ya hukunta abu kafin a samu yarda din nan yana wahala wani sai bayan ya gama fusatar shi da komai ga bayan da zai zai to ya za a yi abinda Allah ya bayan da za a yi da shi min awwalil amr baya faɗan haka sai lokacin da ya ga babu mafita to lokacin ne zai koma yi wannan yarda to shi yasa ake so mutum ya dinga roƙon Allah a rida ba'da al-qada ya roƙi Allah ya azurta shi da yarda bayan Allah ya hukunta abin da ya hukunta kamar yadda ya zo cikin hadisi mai inganci imamu nasa'i ya rawaito da sauran malamai imamu ahmad ma ya rawaito shi manzala sallallahu alaihi wasallam cikin addu'a sa yana cewa Allahumma bi ilmika zai ya Allah ina roƙonka da saninka na abin da yake koya Allah wa qudratika alal khalqi da kuma ikon da kake da shi akan halittarka Allah ahayini Allah ka raya ni idza alimta hayata khairan ni ko idza kanat alhayatu khairan ya Allah idan rayuwa alkhairi ne a gare ni Allah ka raya ni ba mutum ya ce ni ba ina gani ya kamata ka yi shekara kaza ba ka yi shekara kaza ya rayu shekaru za su kasance a gare ka ta iya yawa mutum ya yi tsawon shekaru ba alkhairi a ce. da haka sai mutum ya mayar zuwa ga Allah ya Allah idan tsawon rayuwa a gare ni alkhairi ne Allah ka raya su haka nan wa tawaffani ya Allah ka daura rayuwata idan kanat alwafatu khairan li idan mutuwa ita ce alkhairi a gare ni wani zai ce kar Allah ya nuna mana mulkin su wani ka roƙi Allah alkhairi ka roƙi Allah alkhairi idan ka kai wannan lokacin alkhairi kuma idan ka kai lokacin ba alkhairi bane roƙi Allah ya saman ma mafita sannan yana cewa wa as'aluka ya Allah ina roƙonka khashiyataka jin tsoronka fil ghaibi wa shahada a koye da fi domin ba kowa yake samu ba da yawan mu muna samun mu ji tsoron Allah a fili amma boye ba ba mu da wannan da yawa zaka samu mu yana jin tsoron Allah a fili an yazo zai sallah zai komai zai nisanci abubuwa waɗanda suke munana amma a fili amma a koye zai aikata munana haka mutum ya roƙi Allah khashiyatahu fil gaibi wa shahada ma'ana ba fili ba boye kai mai tsoron Allah ne abinda ba za ka yi a fili ba in ka ce banta kai ne ma ba za ka yi ba yace wa as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha ya Allah ina roƙonka ka azurta ni da faɗan kalma ta gaskiya a lokacin da na fusata da lokacin da nake cikin yarda don wani idan ya samu yarda da walwala sai ya faɗi kalmar da ba ta gaskiya ba shi ai dama dama mun gaya muku samu samu wannan abu ta gaya mun da da bai faɗi kalmar gaskiya ba wani da zaran ya kai wani abun nan dama mun gaya muku sai mun kai wannan abu sai ya manta da Allah ne kai shi haka mutum ya roƙi Allah ya azurta shi da faɗan kalma ta gaskiya a lokacin yarda haka nan lokacin da mutum ya fusata wani in ya fusata sai ya manta sai dinga furta munanan abu to a lokacin da yake cikin fushi ya roƙi Allah ya azurta shi da faɗan kalma ta gaskiya a cikin fushin mana a lokacin da mutum ya rasa wani abu ya ce Allah maɗaukakin sarki abin da ka hana ni dinnan Allah ka sa rashin shi ne alkhairi in gane ko to wannan shine kalimatul haqqi fil ghadabi war riba wa as'aluka har yanzu ba annabi Allah yana nunar da mu abubuwan da zamu roƙi Allah ina roƙonka Allah al-qasda fil faqri wal ghina ya Allah ina roƙonka samun daidaituwa a cikin wadata da talauci dan duk mutumin da bai daidaitu a cikin wadata da talauci ba ya shiga damuwa wani a lokacin da yake cikin talauci in bai dau saiki ba duk an mai yawo daga shi har mutane duk inda ya zauna banda sakin mutane ba abin da yake ka zo ne yana na Allah ya jarabe shi a wannan mulkin da ake ciki da rasa ko wata sana'a ko wani jari ko wani abu duk inda ya zauna ya dinga zagin shugabannin nan kenan kamar su suka daura masa kaga wannan ba yi da alfasto fil fakat bai samu saiti a cikin talauci ba to manzo Allah ya ce ya Allah ina so ka azurta ni da daidaituwa a cikin talauci dan mutum ya shiga talauci ya zama mai mai saiti dan ba saiti a talauci akwai damuwa zai tafirta munanan maganganu wannan ka zauna ba za ka taba iya jure ma hakuri da abin da yake faɗa ba wannan irin mulkin banza wannan irin rayuwar banza haka kawai muna cikin abin nan an ka haka zai taba dan abubuwa kaga wannan ba saiti a cikin talauci amma wanda yake da saiti a cikin talauci ce haba bawan Allah mu duba fa halin da muke ciki da kuma ka duba kai yanzu halin da kake ciki ka fi wasu mutane ko bai fi wasu mutane ba ce yanzu kana zaune kana da gidan da kake zaune wani yana na haraba shi da gidansa haka ne ko to kaga wannan ya samu saiti daidaituwa a cikin talauci haka nan daidaituwa a cikin wadata wani in bai samu daidaituwa a cikin wadata bai yayi ta yin abubuwa marasa kyau kenan wanda kuma ya samu daidaituwa a cikin wadata zai zama mai tsoron Allah a cikin wadatarsa ba zai zama mai wuce iyaka ba ba zai zama mai barna ba ba zai zama mai wulakantar da wasu ba wa as'aluka har yanzu roko ne fa annabin Allah yake Allah ya kamata wannan addu'ar kowa ya kiyaye ta kuma mutum ya dinga yin ta safa da yamma musamman irin wannan yanayi yace ya Allah ina roƙonka na'iman ni'ima la yanfatu wata ba ta yankewa mutum ya samu ni'imar da ba ta katsewa wa as'aluka kuma ya Allah ina roƙonka ta ainin la tanqati abubuwan da zai dinga dada damun wanda ba zan rabu da shi ba yau mutum ya tashi ya kalli zuriyarsa ya kalli 'ya'yansa da danginsa suna cikin hali kyakkyawa babu na banza a cikinsu, wannan qurratu aini ya ga cewa 'ya'yan da ya tashi ya tarbiyyantar da su sun samu tarbiyya mai kyau ba lalatacce a cikinsu, su qurratu saboda haka mutum yana roƙon Allah ya azurta shi da wannan yace wa as'aluka har yanzu ya Allah ina roƙonka a riba ba'da al-qada yarda da hukuncinka bayan kamun hukunci wa as'aluka ya Allah ina roƙonka bardal aishi ba'a mauti Allah ka sanya ya mun rayuwa bayan mutuwa Akwai abin da yake wannan dadi kana cikin kabarinka kana cikin sanyi da ni'ima sanyin rayuwa Allah yakan ba bawa labarin abinda bayi suke ciki ma'ana ko ɗan uwansa ko wasu nasa bayan mutuwarsa akan iya bashi labari idan mutum ya rasu ya koma ga Allah idan yana da ƴaƴa wata rana yana zaune a cikin irin ni'imomin da Allah ya masa za a dinga nuna mishi cewa an ƙara mishi daraja yanzu kamar misali mutumin da yake aikin gwamnati ne yana level 7 haka kawai sai aka kira shi ba tare da interview da kuma sai ce an kai shi level 12 ya kake ganin zai ji haka zai ji daɗi sosai an kai shi wani waje kololuwa ba to haka kawai mutum yana kwance bayan mutuwarsa zai ga daga wannan matsayi na aljanna da irin ni'imar da aka shimfiɗa masa sai ga kamar kiftawan ido an canja masa sai a buɗe wani shafi a ce to ga abin nan ɗinka zai yi mamaki ya tambayi Allah ya ce ya Allah wannan matsayin fa za a ce ƴaƴan da ka bari ne suke roƙan ma Allah ya ɗaukaka daraja to kaga duk sai mutum ya roƙi wannan ya samu da haka mutum ya samu sanyin rayuwa bayan mutuwa akwai wanda ba sa samun sanyi rayuwa bayan mutuwa Allah ya tsare yanzu kamar fir'auna da mabiyansa Allah ya ce annaru yuqrabuna alaiha guduwan wa ashiya safa da yamma ake bujiro musu da hamamun wuta da azabar wuta kowace safa da yamma a cikin kabarin su kaga wannan ba samu bardan aish ba haka mutum ya samu sanyin rayuwa bayan mutuwarsa yace to bayan nan kuma sanda zaka ka tashe ni Allah wa as'aluka ina roƙanka kuma lazzatan nazari ila wajhikal karim Allah ka bani jin daɗin ganin fuskarka ranar tashin alkiyama ganin fuskar Allah wannan cikar rahama ne wanda yan aljanna za su samu Allah ya sanya mu a cikin su har yanzu ba roƙon bai kare ba kai ne ka roƙi Allah ɗaya biyu ka ci Allah ya baka kuɗi da abin da za a yi awu ka gama la manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wannan bane abin nan din sa kulluhu qurbun ila Allah kusanci ne da Allah mu ne yanzu da mun shiga damuwa a'a na dade ban samu aiki ba kana roƙo Allah kullum akan wannan aikin baka tunanin me bayan mutuwa tunanin kawai a rayuwar duniya yace wa as'aluka ya Allah ina roƙonka a shauka ila liqa'ika begen saduwa da kai Allah ka sa zuciya ta kullum ta dinga kwadayin saduwa da kai yana kullum kwadayin ya sadu da Allah fi gairi darra'in mudirra ba cikin damuwa ba ba cikin cuta da kunci ba wala fitna ba cikin fitina wacce take mai batarwa ba Allahumma ya Allah bayan ka ban wannan gurgaba da yace zayyinna Allah ka kawata mu bi zinatil iman da ado irin na imani duk wanda Allah ya kawata shi da adan imani ya samu komai Waje waja'alna kuma Allah ka sanya mu hudatan muhtadina ai ko anan muka tsaya karatu ne ya isa wannan ba karama addu'a ba ce. da haka wani ya buzo ya je ya haka wa kanza ina so a ban wani lakani ina cikin damuwa ga babban lakani a duniya da lahira wani ya buzo ya je ya samu wani malami ya ce masa ya ta cin kudin sa shi kuma shi kanshi ba bai samu wannan nutsuwar ba wannan nutsuwar da kake nema Allah bai same ta ba shi yana nan yana ganin shi ma Allah ya jiwo mishi wani da zai yaga a cikin sa shi ma damuwa yake ciki kai da ka zo kana yi masa wata damuwa kana tsammanin ka zo neman biyan bukata a wajensa saboda haka irin waɗannan addu'o'i irin su ne ire-iren su ne mutum ya kiyaye ko da baka iya haddace su ba ka rubuta su a rubuce ka tashi cikin dare ka koma ga Allah madaukakin sarki ka karanta wannan ka san abin da suka kunsa ma'ana ka karanci wannan abin ka tsaya shi kadai gare shi ka koma ka mika hannunka ga Allah ka san cewa zaka sami yayewa wannan ba komai bane illa yarda da Allah sai ma da yace sai na ji malami na ma'ana shekul islam ibn taimiyya shine malamin ibn qayyim yace sai na ji ibn taimiyya Allah ya tsarkake shi yana cewa sa'ala hurira ba'da al-qada ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi Allah ya roki Allah ya azurta shi da yarda bayan hukuncin sa na ibin ta bayyana haqiqatu rida a lokacin ne haqiqanin yarda yake fitowa fili wa amma rida qablahu amma yarda kafin kaddara Allah da hukuncinsa wannan himma ce Dan ya samu yarda din idan ta same shi amma ana samun yarda ne bayan Allah ya hukunta din shi yasa aka rawaito Imam Baihaqi ya rawaito duk da yake sanadin yana da rauni cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi wata addu'a yake cewa Allahumma ya Allah inni as'alu as'aluka ya Allah ina roƙonka lafiya ka azurta ni da lafiya wal iffata da kamewa in an ce kamewa kamewa daga hangen abin da yake wajen wani shine al iffa da kuma kame kanka daga ayyuka na haram wal amana ya Allah madaukakin sarki ina neman ka ka azurta ni ina roƙonka ka azurta ni da amana in zamanto mai tsare amana ne wa husnul khuluqi da kyawawan dabi'u wa rida bil qadar da kuma yarda da kaddara abin da ka hukunta da muna roƙon Allah madaukakin sarki ya azurta mu da waɗannan abubuwa wannan za mu tashi a na hamsin da biyar ana duk mana yana kawo mana abubuwan da yarda da Allah ya kunsa ni wallahi duk wanda ya sami yarda da Allah ya gama samun abin da ake nema ko da bai da abin da zai ci a duniya bai da yana cikin damuwa to damuwar shi ta yayi saboda me ya sami yarda da wanda in ka sami yarda da shi baka da sauran kuma wani bakin ciki ko a nan duniya ko a lahira wannan shine abin da ake nema muna roƙon Allah madaukakin sarki ya rubuta mana ita subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk